Tashi ga furarka, don na san kai gwaninta ne tun kana yawa. Gwaninta ne? gwanin gwanin fara ne na ɗauka a baki abincin nawa? Malam lafiya? Lafiya kalu, Wannan shamajika, wannan shashashan. Ba ɗauki abinci na a bashi ƙarya ne. Billahi lalli ba zai sha ba. Na je da ci da shi. katon wuri kana kwata kana bacci baka san abin da ake ba don rayuwa ya kare wasu suna nan suna tun eh, rayuwar abu yanzu sai da manu irin abin da ya zo da shi kaɗan ne a kan ido na ka kalle ni mana zan kiba maka mari haba mala idan kai wa yaron nan haka ba ka mai adalci ba to ka tuna fa duk tafiyar da zai yi birni sai ya zo ma da yadi ni kaina sai ya ban atamfa yan uwansa gaba ɗaya bisu da sabulai ba haba mala eh ka man roko roko zaki ce ko ba ya duro roko roko bane yake kawo mini to haka ne in ba shi sha ba eh ka je ni sha mini wani abu a gidan nan ba fara ba nan gaban kai wasa ko ruwa ba za ka sha ba a nan gidan sun da ka ka shanya fate ka ci kani da fate wannan ba za ka sha shi ba ni na faɗa maka Malam. Malam. Dade. Ina faɗa. na faɗa na ce ba zai sha ba haka kawai ba zai sha ba ina gaya maka nan gaba ruwa a gidan nan ka daina sha in ba za ka shi ka je ka daina ina faɗa maka mun wallahi da in baka ta yi tsaye ba duk shi ta za'a yi da a ƙari a kanka kowa je kanko yanzu biye shi za ka yi ka biye masa ku tafi to shi kenan kana ina bi shi bi shi duk saboda an baka dubu biyar duk ka bi ka da barbarce ka daga mana hankali ba gaira ba dalili ina faɗa maka kai tuna mai da kai ba ba ka san abin da ya dame ni ba kuma wannan abin gaba ɗaya kowa zai samu zagayo nan gurin ka natsu da kyau ka ji kalmomin da nake faɗa maka ina jin ka ka zaba ta saka ɗanta akan wai ta ƙin shi abinda za ka yi yanzu kamar yadda nake ga maka ka canza sana'a haka za ka yi komawa binni za ka sake yi gobe da Huri, akan sawunka magana fara kake zan sa a dama maka wata mai kyau ka sha sannan da satan. in Allah ka shi ka kama hanya ka tafi saboda haka idan ka je cikin bindin yanzu banda karamar sana'a kaga tura baro ba naka bane ka ji daya duk abin da zaka tallafi ba ka ba da kai ba ba za ka yi mini aikin baka ba wani goro wani mene su lemo da shau duk suna cikin baka ka kai min shi idan ka duba mm. ai su ne sana'o'i na talaka mai karamin jari irina in ba irin waɗannan sana'o'in ba mai zai yi amma abin kada yi wannan ya can za a kuka da tabbas za a kuka da ko na fa gaya maka ba duk abubuwan da ka tsaya can fa ba kayan idon sani ba iyaka Hello, ƙawata. Kin gani na shigo supermarket ne. Kina ganin me shi ya kamata da ɗauka a cikin nan? Eh, akwai. Amma ko gaskiya is very expensive. Akwai tsada. Yes, abu 5,000. Kina ganin sauran ƙawayen za su iya yi? Dubu ka saba'in da biyar. Kin ga wasu sun yi wasu ba za su iya yi. sake to shi ne ya so mu goma ma yi kala ɗaya sai a ɗauko wa'inda suke da ƙaramin ƙarfi a ɗauka musu kamar leshi na dubu goma da kuma a tamfa na dubu goma sha biyar. Hmm? Yanzu da gaskiya akalla ina so ɗaukar mana kamar kala goma haka mu waɗanda muke kusa da gari. to shi kenan ba problem idan dai na gama in ya so ta zo gida sai ki gansu. mu sa ka? Na'am? Waye sa ka? A kawai dai muna ɗan yi ne don mu ɗan samu na abinci. Idan sana'a kake nema mana ai akwai gurare da yawa da ake sana'a ka je ka nema mana. To sana'a ba sai da jari ba banda abin ki ajiya? Wannan din ma muna yi ne lalube ne kawai a cikin duhu wanda ya ga dama zai iya ɗan taimaka mana da abin da za mu dan ci. shi ba dan halinka ba. A to nagode. Nagode ya ji. Sannan idan kuma sana'a kake nema ai akwai sana'a iri-iri in kuma wankin mota ma kake so sai ka samu guri na musamman ka ringa yi wai in samu a haja ta nan fa ta sace ba. inna lillahi wa inna na shiga uku yanzu a ina zan sami mai faci ah kina da spare eh ina da spare ah ba sai maka miki ba ba matsala ai Ka iya sawa ne? Kai ki damu inda kina spare din yanzu sai in kunce to sa miki. Na sa in kika ce ko gida ne sai ki bari sai a miki. ba komai a cikin da kaya sai wasu ban gane me kake faɗa ba eh ba wasu kaya a cikin batun kai fa matsala ta da kai idan kai shaye-shaye ba ka iya gane komai da Allah matsala Yau an A'a. yake ba matsala. Amma wallahi duk inda na ga mutumin nan sai na masa rashin mutunci. Hajiya lafiya? Sata aka uban tambaya. Sai ka ta tafi tambaya sai ka ce wani ɗan jarida.

da kamun nan a aka haka wata kaya ne da na kawo muku sarki eh. to jiya ka kawo wasu na baza da rana wato ka fita ba so a yi rigima kuma ga kaya wannan ya mana tsaya kan can tafi yanzu Allah tafi ya ce ba Lala kamar wannan zai yi nawa nan mace a gan shi dai a cikin kat ban taba ganin wannan kayan ba tun da nake a duniya balle yanzu ah, umma in dai kana raye abin da baka taba gani ba eh, kwanci tashi eh, wallahi sai ka gani sai ka mallaka tanko ina ka samu wannan kayan a ah, ai aiki na ji da na ji binni aiki nake yi to kuma an tashi mun biya sai a mun babban biya kuma da dare karatu yake yi nakan ji da rana ma na ji da daddare ma in buga na buga na ba irin abin da ba na yi wanda yake kantar ba hmm? to to ke ji to ke ji to ba Allah Allah maka albarka Allah maka albarka <laughs> tanko tashi ka ba mu guri za mu yi magana ina tashi umma wannan fa naki ne fa na ce ka tashi ka ba mu guri za mu yi magana ko ba ka ji ke in dai ba wani munafinci ba ne wannan ya isa ai magana shi ko ina je ka je ka takan ne je ka takan ne shiga daga daki sai ki kan gani yanzu malam hmm. tsakani da Allah hanyar da ka ɗora yaron nan kana ganin ta yi kyau ka koya masa saƙa da mugun zare eh? me amfanin wannan ka ɗora ɗanka ka ɓata shi ka lalata mai rayuwa ka lalata mana rayuwar mu ke kake mana wannan kake mun mugun baki kin jin na kyale ki wannan ne saka da mugun dare. wannan ne saka da mugun dare, da can yake kwance yake bacci kuma yanzu da an yaro ya miƙe zai ana samu abu ana ba sake a ciki kike wannan abu wallahi malam wallahi malam za kai da na sani bare iyaka wallahi la ka cuce yaro Yaron ka cuce shi ka ɗora shi a mugun nufi ba da babu dalili sai ki zauna ki ta yawo da farar riga in a mutu ki ce na aka yi sabuwar gawa ki je ki wanke ki samu guntu Allah ka mutu da asiri har gida kina kan ki tsiya hmm.

yawwa ai tun da nake nan wurin lafiya ya lafiya eh ba nan na gidan Suleiman ba eh gidan Suleiman ne mi lafiya to kuma kai mana haka eh ya san da zuwan ka kun yi appointment zaka zo na yi me kun yi kun ya san da zuwan ka ne kun yi da shi zaka zo a'a sai ya to bai sani ba ka san gari akwai doka ba kaman kauye bane gari ba musamman irin yanzu tsofaffi irin ku kun zo karshen ta ma na abu ka ɗauko a ciki zaka zo ka shigo mutane da shi ka jawo mutane bala'i ko ba zan zo wurin ɗana ba ɗana ne shi ka ji ko ka kai rashin kunya ɗana ne shi tun da ni abokin babansa ne to muna zuwa ka ce baba hafu ne da oh ana zaman ƙarya to ta ina ake shiga da masara da rawa da gero ya ce ka shigo Ana ranar ne wannan kai <laughs> ran karan nan kai ai na gaya maka ya san ko waye ni wawa nike mun kan nan nike mana ha ina bai shi ne salamu alaikum baba eh? san da zuwa yawa mun sami ku lafiya lafiya la wallahi alhamdulillah ya hanya alhamdulillah <laughs> to lafiya lau na kana tafi eh to lafiya kalau ai ni yanzu abin ya kai ai yanzu ma ai kasuwanci nake yi ah alhamdulillah kasuwanci kasuwanci haka ake so kaya ne ma gashi na samo shi ne ce bari in zo in same ka inda aka san daraja abu nan ake kai shi aka zo da su to in ba kamar irin ku ba kayan ba yadda za a yi ka gani ka gani to shi yasa na baro can na taho ka gani su ka gani su ana so ne da irin su duka su nan ah, ga su to duk ga suna har ƙasa ga ba gani abin mamaki shi shine wa'annan kaya ina ka samu irin wa'annan kaya haka wa'annan ka ai mutumin ka Shi ne ya kawo mana su ya bayar to ba da wannan a ce a gidan nan a ce a ƙauye da muke ƙauye a ce za a sa wannan ba zai yiwu ba eh, sai a mana cude shi ya sa na ce to bari in kawo su inda suke da daraja tike kwarai ina tike ya samu irin wannan kayan ai tanko yanzu da kafa ta yi gaba a a ai dare dare Allah ka yi wa ture da yake mun dade ba mu haɗu ba to kuma ba magana muke ta hanyar sadarwa ba eh, saboda eh. lokacin da muka rabu da shi gaskiya ba shi da halin da koya ma zai iya siya ah. wannan shi yasa gaba ɗaya ma muka yanke magana da shi ah, ina ai ina ai yanzu an samu an samu dogara ya kawo mana wannan to sai muka ce wannan mu ce mu sa wannan a ƙauyen nan ba zai yiwu ba sai to shi sai na tuno da kai na ce to bar kawo maka duk irin yadda ka saya ai ai duk ɗaya ne yanzu zan kira wanda daga cikin irin mutanen da suke sayar da irin wannan kayan idan yayi masa farashi sai mu je banki da kai sai mu baka kuɗin ko to to shikenan ba damuwa amma wani hanzari ba gudu ba na'am yanzu da yake ciki ne baka kayan nan idan ka sayar ransa ba zai ɓaci ba a inda muka ajiye ku kuna nan a yadda muka ajiye ku shin ni ne na haifi tanku tanku ne ya haife ni a ba ba ai kai ka haife shi to yadda ku taso a hannun mu da irin abin da muka sa ku ai kuna yi da ya kawo ba za mu isawa ba dole mu sai mu zo mu sa mu kai tsaba a gida da shauran wasu abubuwa eh haka ne to kuma dama akwai zancen aure na ma da ku kusa sati ɗaya ba ina so kuma in san mai da sako so kaji kaga idan muka kammala komai da komai in ka tashi komawa in dai har zai zo ƙauyen ya dace a ce an sanar da shi to a wannan satin ma zai shigo ai ni a da rabuwa da ni a inda duk ya je ya dawo ya leƙo nan da ɗan abin da aka samu sai a ba sai dai sauri nake ina so in koma gida duk abin da aka samu bari na koyar sai in kira shi to to Ai, na je na dawo ko lafiya tuni haka abin nan aka yi me ai na sai da kayan baba ka sayar baka ce ya za ka siyar ba zan sai da kaya ba ni da na kama ku yi amfani da shi kai ban da hauka yanzu mu sa wannan kaya mu fito a gan da wannan kaya a jiki kai za ka zauna lafiya tsada na sai da su har nawa ka sayar sai da shi abinda na sai da shi dubu ɗari biyu da goma kuɗi guri na gugan guri baba dubu ɗari biyu ƙwarai yanzu yanzu waɗannan kayan yan kaɗan sun kai dubu ɗari biyu to ai wanda ya san ciwon su shi na kaiwa waye kenan abokinka suleiman a baba menene ne baba ya zaka sai man ya zaka sai suleiman da kayan to dan bai ba zan kai mishi ba a to ai kuma ni za a dora min wani nauyi kai nauyi kamar na ne a to za a dibibita za a rikita min lissafi ai kai kai wawaca ne kai ma kayi kuɗi baba ya zaka ce min nayi kuɗi ba wani ai waɗannan daɗin waɗannan kuɗin kenan da ke guri na sai in tsakara maka ka je ka ɗinka kafta kaftan ka sai su taimaka maka a wurin sana'ar ka ba muna gaisa da shi muka ga magana na shi kai ma ka yi mota baba a'a ya zaka ce min na yi mota a baba ya zaka gaya masa ai to ai zaka tona min asiri ai kai kai na san abin da nake yi gobe da sassafe zaka bi garin nan zan baka wani abin ka ce fa sashen bakin ka Allah Allah in ko ka sa bakin ka tafi ka shiga ciki ka shiga gari idan ka dawo ba da mota ba aka ga yadda zamu yi da kai ba za a kuka da ni kukan ya tsaya abin ni za a kuka da ni baba na ga maka kukan ya tsaya abin ni wallahi za a kuka da ni zan yi yasa baba ina ga maka ko za a kokar kai amma yayi na malami kayan malamin kan ba a wajen suka karɓi maganin ba ba ruwan ka wannan kai zai iya da su a a a Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Yau ce a gidan nan damu. Nayi ne. Lafiya kalau ya shirye shiryen biki kuma. Alhamdulillah. To Allah ya sa a yi da mu Allah nuna mana lokacin. Ya maman taki. tana gida tana gaishe ki ta ce kuma ki sanar da su hajiya ta yi musu lambanta. to madalla zan sanar da su insha Allah bari in kira miki mutum ya ta ta shikenan Sani da zuwa. Lafiya da zauna. Mm. Yaya? Jiya ina ta jiran ki zo ina ta jiran ki zo in baki wani mummunan labari. To yanzu dai ba mummunan labari ba ina ankon da kika fita. Dalla ai mummunan labarin da nake so in baki kenan. Me faru? Bari dai in gajarce miki labarin. Ankon da na siyo an sace gaba ɗaya na kashe kusan dubu ɗari biyu da talatin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jefar da su kai? Da Allah ya za a inyar. An sace. Ina irin mutanen da suke tsaya idan ka yi fakin mota. Kawai sai taya na ya sace kawai sai ya ce min ya iya sa taya sai na ce to bari in buɗe but ina buɗe but a shegarin ɗauko taya sai haɗa har da kayana ke ku kina ne kamar wanda kika tsaya bacci ke dai bari Ku rabo dai kawai haka ne kam Allah ya mai da alkhairi amma ba komai ya yi wa kansa wallahi wallahi idan har na ga mutumin nan wallahi sai ya gane kurarsa domin sai na masa rashin mutunci kin san ma menene yake ban bakin ciki kin san wurin awa nawa na kai ina zaben ankon nan daga aji ɗau wannan aji in wannan aji sai da na kusa awa biyu ina zaɓi kai kai wa kansa dai Allah sarki ƙawata to an yanzu na ma rasa me zan ci ah kin san menene wannan kara wallahi ke zaki je ki nemo ankon nan ni kuma sai mu zauna ni da baban mu ta bugawa ko dubu ɗari na samu ya bani in ya so umma ta cika min sauran To ai ba matsala idan mijina ya fi zo kin ga sai mu je mu fita tare. Shayya mara kunya har ya zama mijinki? To ai da tun kafin a sara na mijina nake kiran shi. Hmm. To mu ma Allah ya fito mana da namu. A'a falbuna ya fitar miki gasu nan da yawa kin kasa zaɓa ɗaya kin zauna ruwan ido? <laughs> Amma Allah ya baki da mutunci. Yanzu fa nan da sati uku ne da kai mun zama miji da mata ko? To yanzu da menene? Kuma da garaje. Ai ka bari a shafa fatiya ko? Wato kin san tsiyata da ku mata? Akwai ku da munafunci. Ina jin ki kifaran nan kina waya da dauki kina. Wallahi ni da mijina ne. Kai ya Suleiman gaskiya ba na son sharri. Yaushe na faɗa haka? Ni ba faɗa. Shi ke nan da kike sharri ne miki. Ni zan zan wuce ya za a yi kenan. In mm, ya za a yi da magana an kuma. Za ka kai ni gobe in siyo? eh to bani da lokaci amma saboda ke ai <laughs> inda akan bukatar ki ne zan yi ɗan lokaci kuma kina magana kayan an koma sai kika tuna min da wani abu yau da kayan Wow, ina ka samu wani. Ha, amma gaskiya sun yi kyau. Wannan aika kamar ka san irin shi muke kan fitarwa kuwa. Wow, amma gaskiya sun yi kyau. gaskiya ka iya zaɓe to yanzu abin da za a yi kawai sai in kira parents in law ka gane idan ya yi musu kyau sai kawai mu fitar da shi kawaye na irin su kula su kuma ya ku bayan fa tun zai su nema a ni ba haka ba gaskiya <laughs> a ran wai ka in kira lubin na rubuta a gida to ah, gaskiya ka iya zaben kaya Hello ƙawata? Ke kin ga kayan da Suleiman ya kawo mini? Ka in gaya miki har da irin les ɗin da muke cewa za mu fitar. Wallahi yaushe ake zo yanzu ki gansu. Kin ga idan yayi miki kawai shi kenan sai mu ɗauki ɗaya sai mu fitar kowa sai ya siya. Eh. To shi kenan. To na zai ji. <laughs> To shi kenan bye bye. Da kika ce ma ɗan ƙara faɗa ne. ki faɗa mana to shi ke da tunda kina jin kunya ba ki faɗa ba shi ni zan wuce sai na kai ni zan kai kuma da ya zan yi

zance je kashe a banza da wofi gaskiyar baban ne ke cewa duniya ba ta rago ba ce wallahi Allah ba ta rago ba ce ni kara zana da ne kuma ba ka tsaya mutane ai na saba zuwa in na zo na yi sallama a ce a yi shiru ka shiga ban ɗaki in shiga ga ɗaki a kulle shi yasa na bari na san lokacin fitowar ka ne to me kuɗi kuɗin me kuma kai kullum a ba kuɗi kamar jimina kullum a baka kuɗi eh kuɗin me zan bayar to wata uku naira dubu uku haka za ka biya kuɗin gidan nan in kuma ba haka ba har wata ta har wata ta kare kuɗin da na biya na ya abin nan kuma yanzu sake biya baka da kalanda a cikin gidan yo kalanda na zo kallo a duniya na ruwana da wata kalanda to ban kuɗi kawai naira dubu uku haka zaka biya na wata uku naira dubu uku shi kaje ta min ihu ni fa ba ba a min ihu ba a tsari na fa ba ihu ba wallahi ba ihu kawai dan mutum yana zaune a gidanka sai ka zo kai ta mar ihu kawai kana ta abin nan nawa ne kuɗin dubu uku ce ba to bani mana eh, ka bani man ka gan zan bani da nan kaman kuma kana nema ka shafa ga abin nan ina ka katulin da ba mutum gida kaman kun bai ku ka kashi duniya kuma filin nan fa a duniya aka same shi kuma a duniyar za a taba mai shi ma tura sun mana tsiya ba wa haƙi sai mallaki ni da abina zan tafi ka bani mana kasa za ne kawai ka dubu biyu da ɗari biyar a yau da sai Allah la ilaha illallah in ka sake shiga gidan nan shege nake sai dai maka da kayanka daga cikin gidan nan wallahi baka cika ɗari ba na wata uku sai kuma me shikenan Allah ya sa in sake dawowa in zan sake karɓar wancan ka ƙare min masifa wallahi da mai shiga zan zo kar ka ni da rai in ka dawo kaga abin da za a yi kudaden nan raba ɗaya eh, ka saboda ba na so shi a cikin in ka gane eh don Allah ina jira a duniya ai ta samu ba matsala ba problem mai ba wani problem ka gane ke ce da ka ke ce da ka ta wait